أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحقكم تبخلوا ويخرج أبغانكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله da wannan yammaci na lahadi 25 ga watan ramadan a shekara ta 1439 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan shida a shekara ta 2018 miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yake assalamu alaikum Allah ya ƙara wa rayuwa albarka amin sai ce shin ya halatta mutum ya ba arne kuɗi ya ci abinci a cikin watan ramadan eh ya halatta a cikin watan ramadan ko a wajen watan ramadan za ka iya ba wanda ba musulmi ba kuɗi don ya ci abinci ko ka ba shi abincin ya ci ko ka ba shi tufafi ya saka kuma Allah madaukakin sarki zai baka lada domin ba sai kadai musulmi ne in ka bashi sadaka ko ka kyautata masa kake samun lada har wanda ba musulmi ba kai hasali har wanda ma ba bil adama ba manzo Allah ya ce li kulli dhi kabidin ratabatin sadaqa duk wani abu mai danyar hanta a jikinsa abin nufi mai rai idan ka taimake shi Allah zai biya ka ladan sadaka a wani hadisi annabi ya ce wata mata ta shiga wuta ta shiga aljanna saboda kare kamar yadda wata mata kuma ta shiga wuta saboda kyanwa matar da ta shiga aljanna saboda kare shine ita karuwa ce ta tafi yawon karuwancinta ta dawo a kan hanya sai ta ga wani kare a gefen rijiya yana cin ƙasa mai danshi saboda tsananin kishirwar da yake damunsa sai ta cire mayafinta na karuwanci da takalmin karuwancin nata ta yi guga sai ta jawo masa ruwa daga rijiya sai ta bashi ya sha sanadiyar wannan Allah yake da mala'iku duk laifin da nayi da ta taba min na yafe mata kusata aljanna kaga wannan yana nuna hatta dabba in ka taimaka Allah yana bada lada ta yi ma sanadiyar wannan ya zama shine sanadiyar shigar ka aljanna kamar yadda wata mata kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an sa ta a wuta tare da mutuniyar kirki ce tana aikin ibada amma abin da ya ja mata matsala shine ta kama wata kyanwa ta aje ta a gida da sunan tana kiwonta ta ɗaure ta ita bata bata abinci ta ci ba ita bata sake ta taje ta nema da kanta ba har ta mutu sakamakon wannan Allah yake a sata a wuta da haka dai shi tausayi ga dukkan wani mai rai yana da amfani kamar yadda kuma rashin tausayi ga dukkan wani mai rai yana iya cutarwa tambaya ta biyu ce shin malam menene hukuncin wanda yana ƙoƙari wajen kiyaye dokokin Allah to amma sai shekan yana jansa yana yin wasa da mata har yana taba jikinsu amma baya zina da su malam ya addininsa a sha ruwa lafiya wannan addininsa yana da matsala abin nufi yana aikata sabo ba haka ake so ba kuma zina ba sai ka sadu da mace ba tare da cewa zina ta saduwa ita ce mafi girman zina amma hatta wasa da jikin matar da ba ta ba shi ma wannan zina ne akwai zinar hannu akwai zinar ido sannan kuma akwai zinar kafa sannan kuma akwai uwa uba ita ce zinar saduwar farji da farji da haka annabi ya ce al'ainani tazniyani wa zinahuma an-nazaru wa yadani tazniyani wa zinahuma al-batashu wa rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wa yusaddiqu dhalika al-farju aw yukadhibuhu hannu yana zina zinarsa shine tabawa ido yana zina zinarsa shine kallo kafa tana zina zinarta shine ta taka ta je inda za a yi zinar to sannan a ƙarshe sai annabi ya ce farji shi yake tabbatarwa da mutum haddi ko kuma ya ƙaryata ma'ana dan mutum ya taɓa jikin mace duk da ya yi laifi amma ba za a yi masa haddi ba na zina duk da mutum ya kalli mace da idansa kallo irin na sha'awa ba za a yi masa haddin zina ba duk da cewa ya yi zina ido haka nan in ya taka ya je da kafarsa yayi zinar kafa amma ba za a yi masa haddi ba sai in ya sadu da macen to wannan shi yake tabbatar masa da hukuncin haddi mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam mutum ne ya gina gidan haya sai ya sa wani ya nema masa masu haya sai mutumin ya saman masa yan haya musulmi da wanda ba musulmi ba akwai illa a musulunci yin hakan babu illa matukar waɗannan wanda ba musulmin ba ba saban Allah za su rinka yi a gidan ba kawai dan su zauna ne zama na yau da kullum babu laifi dan ka ba su Allah bai hana mu mu kasuwanci da waɗanda ba musulmi ba bai hana mu mu zamantakewa da su ba bai hana mu mu siya a wajen su ko su siya a wajen mu ba bai hana mu kuma mu ba su gidan haya ko su su ba mu ba abin da aka hana mu shine taimakon juna a wajen saban Allah wannan kuma ba sai arne ba ko musulmi ne kasa in ka bashi gidan haya zai rinka yin wani abu na sabo a ciki to bai halatta ka bashi ba domin in kayi haka ka taimaka wajen barna kayi ta'awun alal ismi wal udwan da haka wannan baya daga cikin abubuwan da aka hana musulmi ya aiwatar tsakaninsa da wanda ba musulmi ba annabi yana yin siyayya har a wajen yahudawa har yana cin bashin su har ma a rayuwa annabi ya bar duniya yahudawa suna bin sa bashin kuɗi na abinci da ya ranta a wajensu suka zo suka kawo rigarsa da ya kai musu jingina suka ce ga rigar annabinku ya zo ya ranci abinci a wajenmu bai biya mu ba har ya mutu sayyidina abubakar ya karɓi rigar ya biya kuɗin bashin da ake bin annabi ya ɗau rigar kuma ya bawa sayyidina ali da haka wannan ya nuna cewa ba laifi ba ne cinikayya tsakaninmu da wanda ba musulmi ba ko da ma ba yahude ne kuma annabi cikin waɗanda suke masa aikin gida ma akwai yahudawa ba laifi ka ɗauki yaron da ba musulmi ba ko yarinyar da ba musulma ba ma taimaka aiki a gida amma aikin kamar irin wanke-wanke ko kamar irin wanki da guga ko share-sharen gida wannan ba laifi ba ne ba wai irin aiki na sakataranci ba kamar yadda waɗansu sukan yi su ɗauki sakatarori wanda ba musulmai ba domin aikin sakataranci aiki ne mai matuƙar muhimmanci sirrukan ka ne bai kamata ka riki wani wanda ba musulmi ba ya san sirrinka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala ودوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر in kuntum taqilun ya ku wadanda suka yi imani kada ku riki aminai in ba yan cikin ku ba domin waɗanda ba naku ba to ba sa raga muku wajen ƙiyayya. Burinsu su ga kuna cikin hali matsananci hali mawuyaci ubangiji ya ce ƙiyayya ta riga ta bayyana a bakinsu, amma abin da zuciyarsu take ɓoyewa ma ya fi girma Allah ya ce mun riga mun yi muku bayanin ayoyi in dai da kuna da hankali mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum muna son karin bayani da dalili game da kitso da annabi sallallahu alaihi wasallama ke yi to na san a cikin karatu a baya na faɗi cewa ba laifi ba ne dan namiji ya tara gashi kuma ya kula da shi in ma yayi kitso duk ba laifi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tara gashi kuma yakan yi kitso nana Aisha ta ce idan na taje wa annabi gashin kansa gashin yana saukowa har kafaɗarsa idan kuma ne masa kitso to kitson yana tsayawa daidai kunnensa to ina jin wannan shine abin da shi wannan dan uwa yake son ƙarin bayani har da neman hujja da dalili to ga hujja ga dalili ummu haniya yayar sayyidina ali yar abi talib Allah ya kara mata yadda tace qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama makkata wa lahu arba'u ghada'ir manzo Allah ya shigo makka ranar fatuwa makka a kansa akwai kitso kwaya hudu in jina na ummu hani wannan hadisi imamu abu dauda ya fitar da shi a cikin sunan imamu ahmad ya fitar da shi a musnad imamu ibnu majah ya fitar da shi a cikin sunan da ma imamu tirmidhi duk daga ruwayar mujahid ibnu jabar a ruwayar tirmidhi tace qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama makka wa lahu arba'u dafa'ir manzo Allah ya shigo makka ranar fito makka a kansa akwai kitso kwaya hudu ka koma cikin littafin muktasaru shama'il muktasaru shama'il al-muhammadiyya na imam tirmizi tirmizi yana da littafi sunansa shama'il al-muhammadiyya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi wa littafin iktisari ya kira shi da suna muktasaru shama'il al-muhammadiyya da haka albani ya kawo wannan hadisin kamar yadda asali turmuzi ya rawaito shi kuma Albani ya ce hadisi ne sahihi ingantacce lambar hadisin uku, hadisi mai lamba ta 23 cikin muftasaru shama'ilil muhammadiyya a babi na uku babin da imamu Tirmidhi ya kira shi da babu ma ja'a fi sha'ri rasulillah babin da yazo dangane da bayani akan gashin annabi da su masa ya yake yi da shi da haka wannan shine hujja kan cewa annabi yana yin kitso sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa zaka ga fulani ma suka yi wanda wannan ya nuna cewa fulani ta wannan bangaren suna da ilimi akan haka duk ba fulatanin da yake yin kitso in dai gashin sa ne to yayi daidai bai kuskure ba kamar yadda kai ma in kana da gashi naka ba wai na kanti ba in kai kitso ba kai laifi ba shi asali kitso na mai gashi ne mace in tana da gashi ta kitso ta yi daidai namijin yana da gashi ya kitso ya yi daidai kitso ba wai abu ne wanda yake banci mata su kadai ba har maza amma da sharadin sai mai gashi abinda ba a yarda da shi ba shine ka je ka samo gashin kanti ka sa dan kai kitso wannan ba daidai bane tambayar sa ta gaba ya ce malam me zaka ce game da faɗin malamai da suke cewa idan ka yi ma wani addu'a kamar ka yi ma kanka ne ba malamai ne suka faɗi wannan magana ba hadisi ne da aka su malamai isarwa kawai suka yi amma hadisi ne cikin sahihi muslim hadisin abu zar gifari manzo Allah ya ce duk wanda yake wa dan uwansa addu'a ta alheri ba tare da dan uwan ya sani ba to a take Allah zai turo mala'ika ya tsaya a kanka duk abin da ka roƙa sai mala'ikan ya ce kai ma Allah ya ma irinsa, sa walaka bi mislihi da haka wannan shine du'aul muslimi li akhihi ala zaharil ghaib ko an zaharil ghaib mutum ya wakan dan uwansa addu'a ba tare da ya sani ba a boye ka tashi cikin sallar ka ta dare kana sallah kai wa dan uwanka addu'a Allah wane wane halin da yake ciki na kunci ka yaye mai take sai Allah ya turo wani mala'ika sai ce to kai ma nakan Allah ya yaye ma wane wane Allah ka bashi lafiya sai mala'ika ya ce kai ma Allah ya baka lafiya duk abin da ka roƙa sai mala'ikan ya ce kai ma walaka bi mislihi kai ma Allah ya ma irin haka da haka wannan sunna ce mai ƙarfi kuma abu ne na alheri shi yasa bahaushe ya hikima ya ce yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai in kai wa wani addu'a kanka kaiwa domin kai ma mala'ika zai roƙa maka irin abin da ka roƙa wa ɗan uwanka idan kuma kai wa ɗan uwanka ruwa ka ƙi masa addu'a to kaga kanka kaiwa ruwa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wanda ya wani ruwa kansa yawa a darasin mu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta ashirin da biyu ko da uku cikin wannan sura mai albarka suratu muhammad yau za mu tashi farkon aya ta talatin kai talatin da uku yau za mu tashi farkon aya ta talatin da hudu fadin allah maɗaukakin sarki innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah Allah madaukakin sarki yace innal na kafaru lalle waɗanda suka kafirta wasaddu an sabilillah kuma suka hana mutane bin tafarkin Allah ubangiji madaukakin sarki yace kuma matu sannan suka mutu wahum kuffarun alhalin suna kafirai basu tuba sun dawo sun musulunta ba falai yaghfirallahu lahum da dai Allah ba zai gafarta musu ba mala yace wa saddu an sabilillah ai an tariqihi suka hana mutane bin tafarkin Allah wa huwa alhuda shine tafarkin shari'a shine addinin musulunci to waɗanda suka yi wannan aika aika suka yi wannan suka yi wannan babban laifi na kafircewa da kuma kokarin hana wani shiga musulunci to Allah madaukakin sarki ya alƙawarin ba zai gafarta musu ba to anan malamai suka ce me yasa Allah ba zai gafarta musu ba saboda sharadi ƙwaya ɗaya da ayat ta ambata shine sun mutu suna kafirai domin ka'ida duk wanda ya mutu yana kafiri to ba zai taɓa shiga aljanna ba har abada kuma duk zunubin da ya mutu da shi Allah ba zai yafe mai ba kafiri yana da zunubai da yawa bayan na kafirci to sakamakon mutuwa a kafircin zai sa duk sauran zunuban ba za a gafarta ba ana iya samun musulmi shi ma ya mutu da zunubai da yawa amma shi za a gafarta masa za a yafe masa saboda me saboda shi ya mutu da musulunci duk mutumin da ya mutu da musulunci ko da bai shiga aljanna ta farar ɗaya ba watan wata rana zai shiga aljanna ma'ana ko da da farko ya shiga wuta to daga baya Allah zai fidda shi daga wutan ya mai da shi aljanna saboda me saboda sharadin ya mutu musulmi in ma Allah ya ga dama ko wutan ma ba zai sa shi ba sai ya yafe masa amma wannan gadin damar Allah ne wannan yana tahatal mashi'a ganin damar Allah in ya ga dama ya gafarta in ya ga dama ba zai gafarta ba amma magana ɗaya tak duk wanda ya mutu yana kafiri to Allah baya gafarta mai shi yasa ma hasali yace kar ma a roƙa masa gafara saboda Allah ya riga ya zartar da ba zai yi ba zaka yace kar a roƙa to wannan sharadi da wannan aya ta faɗa anan innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar Allah ya faɗi shi a wasu ayoyin ya nanata misali a cikin suratul baqara ubangiji ya ce innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar Allah ce innal ladina kafaru Allah ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta thumma matu wa hum kuffar sannan suka mutu suna kafiran ulaika irin waɗannan alaihim la'anatullahi sinuwar Allah ta tabbata a gare su Walmalaikati da tsinuwar mala'iku wan nasi ajma'in da tsinuwar mutane ma baki daya khalidina fiha za su dawwama a cikin tsinuwar la yukhaffafu anhum al'azab wa lahum yunsarun da dai ba za a sauƙaƙa musu azaba ba kuma ba za a cece su ba to wannan ɗaya daga cikin ayoyin da suka tabbatar da abinda da wannan ayat ta tabbatar kaga can ma kafaru wa matu kuffar nan kuma thumma kafaru ومات منين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار أو تآير تكن سورة آل إمران ما تير وچن تبقرا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبلا Allah ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta thumma matu wa hum kuffarun sannan suka mutu kuma dai suna kafiran ba su tuba sun dawo sun musulunta ba sai Allah ya ce falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban in ɗayansu zai ba wa Allah dukiyar da ta kai cikin duniya ta zinariya Allah ba zai karɓa ba a matsayin beli don ya kyale shi a madadin ya sa shi auta shine falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bihi sai Allah madaukakin sarki yace ulaika ashabun nari hum fiha ulaika lahum azabun alimun bima kanu wa ma lahum min ulaika irin waɗannan lahum azabun alim azaba mai radadi ta tabbata a gare su wa ma lahum min kuma ba wanda ya isa ya cece su a gaban Allah to kaga wannan aya ta biyu kenan da take da tabbatar da abin da wannan ta tabbatar akwai wata aya ta uku cikin suratul baqara ubangiji ya ce wa man yartadid kum an dini Allah ya ce wa man yartadi minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addinin sa har ya mutu yana kafiri kaga shi ma sharadi fa yamut wa huwa kafir fa ulaika irin waɗannan habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah ayyukan duk da suka aikata a duniya da lahira sun lalace wa ulaika ashabun nari waɗannan irin su sune yan wuta hum fiha khalidun wanda za su dawama a cikin ta akwai wata ayar makamanciyar waɗannan ayoyi guda uku cikin suratun nisa Allah madaukakin sarki yace wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna Allah madaukakin sarki yace walaysatit taubatu babu damar tuba mana ko an yi ma Allah ba zai karba ba lilladheena ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suke aikata miyagun laifuffuka an gane ko hatta idza jaa ahaduhumul maut har lokacin da mutuwa za ta zo ga ɗayansu hatta idza hadara ahaduhumul maut har lokacin da ɗayansu mutuwa za ta halarce shi qala sai kaji yana cewa inni tubtul al yanzu na tuba sai Allah ya ce to wannan tuban ba za a karba ba saboda me saboda ya riga ya kai gargara manzo Allah ya ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓar tuba bawa matukar bai kai gargara ba gargara shine a fara zaro rai daga jikin dan adam to a nan lokacin in ka ce ka tuba ma Allah baya karba to sai Allah ya ce walal ya yamutuna wa hum kuffar haka babu damar tuba ga waɗanda suka mutu alhalin suna kafirai kaga wannan sharadin shi ma anan ya bayyana ya mutu na wahum kuffa daidai da kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wahum kuffa sai Allah ya ce ula'ika masu irin wannan ɗabi'a ta mutuwa bisa ga kafirci a atadna lahum azaban alima mun tanadar musu azaba wacce take mai radadi. da haka ya ƴan uwa babban ribar mutum a rayuwa shine ya mutu da imani babban hadarin mutum a rayuwa ya cika babu imani duk abin da ka samu a duniya in ka mutu ba imani kayi asara domin ita ce babban asara a rayuwa asarar da babu wata samun nasara kuma bayan ta har abada duk abin da zaka rasa a duniya in ka mutu da imani kayi riba shi yasa zamu ga Allah da kansa yana cewa mu kiyaye kada mu yadda mu mutu ba tare da muna musulmai ba يا أيها الذين آمنوا Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dan da suka imani ittaqullaha haqqa tuƙaci, ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro ma'ana ku kiyaye dokokin Allah iya iyawarku yi da kuma bari sai ce wala ta mutunna kada ku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna face kuna musulmai domin in kuka kuskura kuka mutu ba musulmai ba to kun yi wa kanku da kanku babba asara wannan yasa annabi Ibrahim alaihi salam da jikansa Yaqub dukkaninsu cikin wasiyar da suka yi wa 'ya'yansu kar ku yadda ku mutu ba musulmai ba الله مدعو جنسر كيتي ووصى بها إبراهيم بنيه Allah ya ce wa wasa biha Ibrahimu banihi wannan kalmar annabi Ibrahim ya wa ƴaƴansa wasici da ita wa Yaqub haka ma annabi Yaqub shi ma ya wa ƴaƴansa wasici da ita wanda daga cikin ƴaƴan Yaqub akwai Yusuf me Ibrahim ya wa ƴaƴansa wasici da shi me kuma Yaqubin ya wa wasici ga ƴaƴansa da shi shine inna Allah astafa lakum ad-dina ku sani Allah ya riga ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai annabi yusuf dan rike wannan wasiya da mahaifinsa ya masa shi kansa da ya zo zai mutu yana daga cikin abin da yake ta roƙo Allah ka karɓi raina ina musulmi Allah madaukakin sarki ya gaya mana addu'o'in yusuf yana cewa rabbi kad ataitani Allah ya ce annabi Yusuf ya ce rabbi ya ubangiji kad ataitani min mulki lallai ka bani mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith ka sanar da ni wani bangare na sanin fassarar mafarki ma'ana wannan duk godiya ne bisa ga ni'imomin da Allah ya masa fatiras samawati wal ard Allah kai ne makagin sammai da kasai anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibincin al'amari na a duniya da lahira tawaffani musliman ya Allah ka karɓi raina ina musulmi wa alhiqni bis salihin ya Allah ka haɗa ni da annabawa to da haka malamai suka ce wannan yana nuna lallai mutum ya rinka yi wa kansa da kansa addu'a Allah ka karɓi raina musulmi Allah ka karɓi raina musulmi domin duk abin da kai a duniya in baka mutu musulmi ba kai asara baka da lada a wajen Allah duk zunubin da kake da shi a duniya in ka mutu kana musulmi to ana sa ran Allah zai gafarta maka amma duk abin da kai a duniya in ka kuskura ka mutu ba musulmi ba kai asararsa sannan duk zunubin da kake da shi kuma Allah ba zai yafe maka ba Allah ya tsare mu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wannan addu'ar kamar yadda alqur'ani ya nuna bayin Allah na kwarai suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu ka ba mu jin kai da rahama daga wajen ka lalle kai kai ne mai kyauta nana ummu salama ta ce naji da kunne na ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba annabi a sallar dare in ya kafa goshinsa a kafa a ƙasa yana sujada yakan yawan cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini ya Allah mai ya zuka tambayi, ka tabbatar da zuciyata akan addininka nana ummu salama ta ce sai na tambayi annabi me yasa kake yawan faɗar wannan addu'a ko wannan zikiri wanda yake kunshe da addu'a sai yake ki sani duk zukatan bayi suna tsakankanin ƴan yatsu guda biyu ne na Allah yana juya su yadda ya ga dama yau zaka iya zamowa musulmi gobe in Allah ya ga dama ya canja ka daga musuluncin ya mai da kai wani abu kuma na daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan dan mu shiga taitayen mu kuma mu kiyaye mu nace mu ta wa Allah addu'a da fadanci da magiya dan kada ya canja mana a ƙarshen rayuwar mu domin abin tsoron shine akan mutum akan me mutum zai cika akan me mutum zai cika annabi yace inna adakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha so da dama mutum zai fara rayuwarsa ringidi ringidi rimi rimi mutumin kirki ayyukan alheri amma in ba ai wasa ba wani santsi na bala'i da mummunar kadara sai zo ya ɗebe shi sai ya rage bai fi minti kaɗan bai bar duniya awa ɗaya ko ƙasa da haka kawai sai ya kafirta sai ya ridda to kaga wannan an yi asarar duk abin da aka gina a baya domin ubangiji ya ce fa yamud wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah kamar yadda wani kuma zai rayu kafiri shi kuma sai ya rage saura 'Yan mintuna ya bar duniya in Allah ya so shi da shari'a sai kaga ya furta kammal musulunci sai ya musulunta sai ya cika da kalmar shahada wanda wannan kuma sai ya sa ya samu riba Allah ya fi masa duk kurakuransa da haka wannan abu ne mai matukar hadari ya kamata kowa ya rinka sanin me yake ciki kuma ya rinka tattalin addininsa domin kada wani santsi ya ɗebe shi ya zame ya rabu da addinin nasa a lokaci kankani a lokacin da shine lokacin da ko kai riba ko kai asara in kai riba kai riba in kai asara kuma har abada babu kuma sake wata riba a rayuwa Allah ya tsare mu da haka Allah madaukakin sarki yace fa yamud da huwa kafirun falay yaghfir Allah thumma matuhum kuffarun falay Allah duk waɗanda suka mutu suna kafirai to su sani Allah ba zai gafarta musu ba domin Allah madaukakin sarki baya gafartawa dukkan wanda ya mutu akan kafirci kamar yadda ya faɗa nan sai Allah ya ce fala tahinu

dangane da abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ku ku yi na jajircewa akan riko da addini domin rauni ba ɗabi'a bace ba ta mumini rauni ɗabi'a ce ta kafurai. rauni ɗabi'a ce ta munafukai amma muminin kwarai so ake ya zamo mai ƙarfi na imani ƙarfi na jiki anzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'mini dha'ifi wa fi kullin khair mumini mai ƙarfi ƙarfin imani da ƙarfin jiki ya fi soyuwa a wajen Allah sama da mumini mai rauni-rauni ta fuskar imani da rauni-rauni ta fuskar jiki tare da cewa duk mumini akwai alheri a tattare da shi da haka Allah ya ce fala hinu, kada ku yi rauni ɗabi'ar mabiya annabawa babu rauni a cikinta Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ka'ayyin min nabiyin wa ka'ayyin Allah ya ce wa ka'ayyin min nabiyin da yawa annabin da qatala ma'ahu na kaseer mutane masu tarbiyya suka yi yaki tare da shi dan taimakon addinin Allah lafazin riddiyun nisbatun ila rabb ma'ana mutane na Allah mutane na kwarai mutane masu tarbiyya domin shi kuma ar rabb shine al-khaliqul malikul mutasarrif da haka mutane na Allah mutane masu tarbiyya da yawa sun kasance tare da annabawa a matsayin sahabbai waɗanda suka yi imani da su kuma suka taya su yin yaƙi sai Allah ya ce fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah da dai ba su rauni ba dan wani abu ya same su a tafarkin Allah an gane ko wa ma da'ufu ba su kare ba wa mastakanu ba su ba da kai bori ya hau ba wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri to da haka Allah yana umartar mu da mu zamo jajirtattu mu zamo masu ƙarfin hali mu zamo masu ƙarfin jiki ƙarfin hali ta fuskar imani ta fuskar ayyukan da'a da za su ƙara baka samun yaƙini a cikin zuciyarka game da Allah ƙarfin jiki kuma ta hanyar yin abubuwa na motsa jiki domin musulmi yana buƙatar ƙarfin jiki kamar yadda yake da buƙatar ƙarfin imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi annabi Dawud manzon Allah ya ce khairu siyami siyamu Dawud kana yasumu yawman wa yuftiru yawma fiyayyen azumi shine irin azumin annabi Dawud yau yayi gobe ya sha me yasa annabi Dawud yake tsatsallake rana wajen yin azumi saboda kada ya rasa karfin jikinsa kwata-kwata domin mutumin da yake yin azumi kullum to zaka wayi gari gaba ɗaya bai da karfi karfin ya tafi to sai manzo Allah ya ce Dawud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman ya kasance yau ya azumi gobe ya sha wa ka wala yafirru idza laqa dan haka yana da ƙarfin jiki in an haɗu a filin daga baya guduwa da haka mu ma mu zamo haka ko da kana so ka bauta wa Allah to kar ka yi bautar Allah da za ta raunata jikinka kullum kai ta azumi a'a wata ran kai azumi wata ran ka ci abinci ko kullum kai ta sallar dare ka daina bacci rashin bacci yana haifarwa da jikin ɗan adam illa ta yadda zai wayi gari bayi da ƙarfi kwata-kwata a jikinsa ko ma cuta ta shige shi da haka shi ƙarfi abin tattali ne yawan kasala abin zargi ne shi yasa Allah ya ce ɗabi'a ce ta munafukai lalaci da kasala to amma ɗabi'a ta muminai shine ƙarfin hali da kuma ƙarfin jiki domin dukan waɗannan abubuwan abin nema ne Allah yana son mu bauta masa amma ya san cewa jikinmu ma yana da haƙƙi tattare da mu shi yasa ya halatta mana mu ci dan mu samu lafiyar jiki mu samu ƙarfin jiki ya halatta mana mu kwanta mu yi bacci in mun gaji dan mu samu lafiyar jiki mu samu ƙarfin jiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda yake sallar dare sai ya ji bacci ya katse sallar ya je ya baccin sa saboda me saboda shi ma baccin ibada ce Allah ya umarni da ayi shi domin in baka yi shi ka samu lafiya ba to ibadar ba za ta yi ba to haka nan cin abinci yanzu da mutum zai ki cin abinci har ya kai ga ya halakar da kansa sai Allah ya masa azaba domin Allah yana buƙatar lafiyar mu yana kishin lafiyar mu da haka yi umarce mu da mu ci mu sha mu kwanta mu yi bacci in mun gaji ba dan komai ba sai dan tattalin lafiyar mu dan mu samu karfin da zamu bauta wa Allah da shi kuma mu samu karfin da in ana buƙatar hidimar addini da karfin mu mu iya bayarwa to da haka ya uwa mu sani addinin musulunci addini ne wanda yake tafiya da kiwon lafiya addini ne wanda yake tafiya da kula da haƙƙin mabiya ba addini bane wanda kawai bauta ne a cikinsa babu kula da haƙƙin mabiya a'a tare da cewa halal ne a ci tare da cewa halal ne a yi bacci dan a kiwaci lafiya to amma mu sani ci kuma in yayi yawa shi ma yana cutar da lafiya shi yasa aka hana mu baccin shi kansa in yayi yawa yana cutar da lafiya shi ma shi yasa aka hana mu kada yayi yawa amma dai gwargwadon yadda lafiya za ta gudana da shi to Allah madaukakin sarki yana so kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hore mu da haka Allah ya ce fala tahinu kada ku yi rauni wa tad'u ila silmi ko ila salmi duk an karanta daidai da ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi ko fi salmi kafa daidai da ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum salama ko salama ko silma lasta mu'mina da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wa tad'u ila silmi kada ku yi rauni raunin da har zai kai ku kuna kiran abokan gaba da cewa a zo a yi sulhu wa antumul alauna alhalin ku ne madaukaka wallahu ma'akum kuma Allah yana tare da ku ma'ana shi musulmi ba a yadda ba ya fara neman sulhu ga kafiri a'a saboda me saboda kai kai madaukaki ne duk mutumin da kaga yake neman sulhu to shine a ƙasa amma shi musulmi kullun a sama yake kullun shine madaukaki akan wanda babu ba shi ba saboda me saboda shine wanda Allah yake tare da shi to amma musulunci bai hana mu duk da haka in su suka nemi ai sulhun mu kuma mu yadda ba kamar yadda aya ta nuna a cikin suratul anfali Allah ya ce wa in jana huli salmi ko silmi in su kafiran da kansu ne suka zo suka nemi ai sulhu halaha kai ma ka karkata ai sulhu wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah da haka idan kafiri ya nemi ai sulhu musulmi ya bada kai wannan halal ne amma kafiri bai ce ai sulhu ba musulmi ya zo ya ce a zo ai sulhu a sasanta to wannan alama ce ta rauni alhalin kuma Allah ya ce fala tahinu kada ku yi rauni wannan shine abin da malamai suka faɗa tare da cewa fassarar akwai wata bayan wannan waɗansu malaman suka ce abin da aya take nufi sharadi ta sa fala tahinu wa tad'u ila silmi wa antumul a'laun kalmar wa antumul a'laun jumla ce haliya amma waɗansu malaman suka ce hali ne mai haɗe da sharadi kada ku nemi sulhu in kuke da ɗaukaka amma idan ba kuke da ɗaukaka ba wasu ke da ɗaukaka a kanku to babu laifi dan kun nemi ai sulhu saboda me suka ce saboda in ba ku nemi ai sulhu ba to za ku cuci kanku ko za a cutar da ku addinin musulunci kuma bai yadda ka cuci kanka ba ko a cuce ka da haka wannan shine abin da Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti ya faɗa yace kalmar wa antumul a'launa jumla ce haliya kuma wacce take dauke da ma'ana ta sharadi kenan inda musulmi ba zai nemi ai sulhu ba shine in shi ke da ɗaukaka in mu ke galaba in muke da dama ta faɗa to anan idan kafirai suka sha wuya suka ce mu zo ai sulhu sai mu ce to mun yarda amma ba dai mu mu fara neman ai sulhun ba domin me amfanin ka mu sulhu alhalin kai kake da galaba me amfanin ka mu sulhu alhalin kai kake da ɗaukaka to amma ibnu kasir ya ce a abinda ake nufi wa antumul alaun a kowane hali kada musulmi ya nemi sulhu sawa'an ana an fi karfinsa ko shi yake fin karfi domin me yace domin ai Allah yace wa antumul a'launa wallahu ma'akum ku ne fa madaukaka ku Allah ke tare da ku to dan me za ku nemi sulhu wannan shine abin da ibnu kasir ya faɗa wanda shi kuma imamu Sheikh Muhammad Al-Amin Shankidi ya faɗi wancan wanda muka faɗa na farko to kowanne daga cikin biyan in ka faɗa kayi daidai domin dukkanin malamai sun fassara da haka kenan ya nuna ayar za ta ɗauki ma'ana ɗayan biyu in muke da galaba kada mu fara neman sulhu mu jira sai sun fara nema amma idan su ce da galaba akan mu to babu laifi in mun nemi sulhu don gudun kada su cutar da mu domin Allah bai yadda ba mu cuta bai yadda ba mu bari a cutar da mu alhalin muna da mafita shi yasa ma Allah ya shar'anta waɗansu abubuwa na wanda musulmi zai iya yi dan ya kubutar da kansa daga kafuri in kafirin ya fi karfinsa don gudun kada ya cutar da shi kamar yadda Allah ya ce la yattaqidil mu'minuna al-kafirin Allah ya ce la yattakhidul mu'minuna al auliya a min dunil mu'minin da dai mu'minan kwarai ba sa kafirai a matsayin masoya koma bayan 'yan uwansu mu'minai wannan yana daga cikin cikar imani idan ka ga mutum yana tutiyar shi mumini ne amma duk abokansa arna ne ba ruwansa da musulmai duk aminansa arna ne ba ruwansa da musulmai a kamfanin nukansa duk waɗanda suke manya-manyan masu faɗa a aji arna ne ba ruwansa da musulmai to wannan ko shakka babu a zuciyarsa akwai alama tambaya game da imaninsa ma'ana imaninsa ba cikakken imani bane ba ka ce da shi kafuri amma dai ba cikakken mumini bane domin muminin kwarai baya haka tunda Allah ya hana to sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika dukkan wanda ya aikata haka alhalin muminin ne shi falaysa minallahi fi shay'in ba shi ba Allah sun bata an raba gari sai Allah ya ce da sharaɗin illa an tattaqu minhum tuqah sai dai fa in kuna jin tsoron kar su cutar da ku to sai a irin abin da ake cewa ta ciki na ciki ta baka na baka Abu Darda ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito a cikin sahihin sa yace inna lanaksharu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anhum yace wallahi mu sahabban Annabi sau da dama in mun game da arna mukan saki fuska mai musu faran-faran mai musu fara'a mai musu dariya yana nufin a lokacin farkon musulunci a zaman makka lokacin da musulmi suke da rauni yace saboda me saboda tsoron kar cuce mu alhalin idan muka wuce zuciyar mu tsine musu take ba ma son su to kaga kenan a lokacin da musulunci yake da rauni musulmi suna da rauni a wannan lokacin in sun nemi a zauna lafiya ba su yi laifi ba domin ga zahiri sannan kuma ga abin da sahabbai suke aiwatarwa a halin rauni wanda ya nuna haka shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana Ammar dan Yasir yazo ya same shi yace ya ma'aikin Allah na kafirta manzon Allah yace da shi me ya faru yace kafiran Makka sun kama ni a gaban ido na suka tirsasa ni ni da mahaifina da mahaifiyata mu faɗi kalmomin kafirci mahaifina ya ki faɗa mahaifiyata ta ki faɗa a gaban ido na suka kashe su amma ni da suka juyo kaina ni kuma sai na faɗa sai manzo Allah ya ce da shi lokacin da ka faɗa ya zuciyarka take sai ya ce wallahi zuciyata cike take da imani abinda baki na yake faɗa ba shi ne yadda da shi a zuciya ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fa in adu fa uddu ko fa udu in suka komo suka sake tare ka da kai da ire-irenka akan haka ku yi musu abin da kuke so don ku zauna lafiya da su domin wannan yanayi ne na rauni shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce man kafa billahi min ba'di imani. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شره بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم وبنجي مرأو في تنصر من كفر بالله دوان دي كافر تيوى الله إلا من أكره سيدي فوان دا أكا ترساسا وان نشينا دا أزلينا أن ترساسا شي وشيما كودا أكا ترساسا شي وقلبه مطمئن بالإيمان أما لوكا تنديكي فرتك المؤمن كافر تنزوك يسا شكتك دا إيماني to wannan yana da uzuri karɓaɓɓe a wajen Allah Allah madaukakin sarki ba zai masa hukunci na kafiri ba waɗansu daga cikin malamai sun ce ita wannan ayar an shafe hukuncinta da ayar suratul anfal wacce muka faɗa fa in janahu lisalmi fajnaha laha to amma magana mafi inganci babu wacce ta shafe wata dukkanin su ayoyi ne muhkamai duk suna aiki ayar suratul anfal tana aiki ayar suratul uh, suratu muhammad ko suratul qitali ita ma tana aiki waccan tana magana da in su suka fara neman mai sulhu mu yadda wannan kuma tana magana ne akan in muke da karfi kada mu fara neman sulhu mu jira sai sun fara nema to kaga babu cin karo tsakanin ayoyin guda biyu ballantana a ce ɗaya ta shafe ɗaya ubangiji madaukakin sarki ya ce وتدعو إلى السلم bi ليت an karanta wata da أنكر أنت وتدعو ko السلم كو da السلم sinin fataha ko kasra ai as sulhu shine sulhu. ma al-kuffari tare da kafirai idza laqitumuhum in kun gamu da su wa antumul a'launa alhalun ku ne madaukaka mala yace hudifa minhu wawu lamul fi'li an shafe wawun ta lamul fi'li ai wa antumul aglabuna alqahiruna wal jumlatu halun da'ima abin nufi in dai kuke da rinjaye in dai kuke da galaba sai mala yace jumlar gabaki ɗayanta ta wa antumul a'launa jumla ce wacce take bayani a kan hali a kowane lokaci sai Allah ya ce wallahu ma'akum ku sani Allah yana tare da ku ai bil auni wan nasri ta hanyar taimako da kuma bada nasara wannan ma'iya ce ma'iya khassa idan Allah ya ce Allah yana tare da ku to malamai suka ce in muminai ne ana cewa da wannan tarayyar ma'iya khassa tarayya keɓantacciya abin nufin ta Allah yana taimakon ku Allah yana goyon bayan ku Allah yana son abin da kuke yi amma in ba haka ba yo ai kowa ma Allah yana tare da shi wa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah yana tare da bayansa a duk inda suke cikin duk abin da suke yi tarayya ta ilimi tarayya ta iko tarayya ga gamammiya amma idan ka ji an ce inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun to wannan ma'iya ce khassa duk inda ka ji irin wannan ma'iya sai ka ji an faɗi wata sifa kuma ta gari kamar inna allaha ma'as sabirin wa inna allaha la ma'al muhsinin kaga wannan duk ma'iya ce khassa ma'anarta shine Allah yana taimakon ku Allah yana goyon bayan ku Allah yana tare da ku da haka anan mu'minai Allah yake wallahu ma'akum Allah yana tare da ku walai yatirakum a'malakum da dai Allah ba zai tauye muku ladan ayyukanku ba daidai da walai wala yalitkum min a'malikum shay'an da yalitkum da yatirakum duk ma'anarsa shine yanqusukum to Allah baya tauye kowa ladan aikinsa daidai da kwayar zarra

ومن يعمل مثقال ذرة Allah baya zaluntar bayi ko ya rage musu lada ko ya ƙara musu alhaki daidai da ƙwayar zarra, balma in alhaki ne in ya ga dama sun yi yafe musamman in wanda ya yi ya tuba ya yi istighfari in falada ne to ma in kai karami sai dai ya ninninka maka har ninkin balinki goma da haka Allah yace wala a'malakum da dai Allah ba zai rage muku ladan ayyukanku ba malai ce ai tawaba haladan su da haka wala takhaful mauta anil jihadi da dai kada ku ji tsoron mutuwa ta hanyar yin jihadi to wannan sai yake nuna cewa Allah subhanahu wataala yayi wa bayansa alƙawari cewa duk abin da suka aikata zai tara musu kayansu kuma zai kiyaye musu su kuma ba zai musu ƙari ba in ta fuskar zunubi ne in kuma ta fuskar lada ne ba zai musu ragi ba bal sai dai ma ya kara musu to kaga wannan duk kalmomi ne wanda suke nuna karfafa gwiwa na mutane su tsaya su yi aiki nagari domin su san cewa ba za su yi asara ba kuma ba za su taɓe ba kuma da ɗaya ba za a cuce su ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhaf ta'ala ya ce wa man ya'mal min as-salihat duk wanda yayi wani aiki na kwarai wa huwa mu'minun alhalin yana mu'mini fala yakhafu zulman to da kada ya ji tsoron wani zalunci wala hadman ko kuma tawaya na lada da Allah madaukin sarki zai masa Allah baya haka Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantarta ta yau zamu tashi da wuri saboda muna da alƙawari zamu je mu taya wani daga cikin ƴan uwa wanda shi ma ya zo gabatar da tafsiri a wannan gari a yau zai rufe tafsirinsa da haka ya gayyace mu ya roki alfarmar mu je mu taya shi mu sanya albarka wajen rufe wannan tafsiri da haka yan uwa za su ga yau mun tashi ba tare da lokaci ya cika cif cif kamar yadda muka saba ba kuma kamar yadda sanarwa ta gabata mu ma in Allah madaukakin sarki ya kai mu jibi za mu rufe wannan tafsiri a makamancin irin wannan lokaci a nan wanda kuma da daddare insha Allah za mu haɗa masallaci na Basra wanda shi kuma za mu rufe na yamma baki daya Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu na alkhairi kurakuran mu Allah maɗaukin sarki ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh